Naira triliyan hudu da biliyan ɗari hudu da casa'in da uku da 'yan kai ne kasafin kuɗin an kuma gina shi akan sayar da gangan ɗanyen man fetur dalar Amurka hamsin da uku ne a kasuwan duniya. Ƙananan ayyuka na da kashi tamanin cikin ɗari na kasafin kuɗin. sannan manyan ayyuka kuma na da kashi ashirin. Ba a sa ko kwabo domin tallafin albarkatun man fetur a wannan kasafin ba, wani abu da ƙungiyar kwadago ta ce ba zai sabu ba bindiga a ruwa. Comrade Nasiru Kabir jami'i ne a ƙungiyar kwadago ta ƙasa. Abubuwan da suka bayyana a ciki ya nuna mana a na kisa a ciki da ban fahimta ba. Muna son gwamnati mai ci na yanzu ta fito ta mutane bayani dalla-dalla ta fidda mutane daga cikin wannan zargi da ake mata. Kuma mun lura cewa suna yi ne saboda gwamnati mai shigowa wato gwamnatin jihar Muhammadu Buhari za ta shigo za ta samu mummunan wato matsala da 'yan Najeriya. In kin lura a cikin wannan abu sun kuma cire wato tallafin man fetur wanda wannan tallafin man fetur wato duk yadda aka yi sun yi ne saboda gwamnatin da za ta shigo in ta zo ta samu babban matsala da ƙungiyar kwadago da kuma sauran ƙungiyoyi da kuma 'yan Najeriya a game da wannan abubuwa da suke. Sakataren dillalan man fetur na ƙasa ɗan Ladi Fasali ya ce cire tallafin albarkatun man fetur ɗin shine zai kawo ƙarshen wahala da al'umma ke sha akan rashin man fetur. Gaskiyar magana da ma'aishi tallafin in kin kula baya ma taimakawa ta yakan Najeriya. A yadda kawai yanayin ya taso a yanzu ya nuna gaba daya babu wani maganar tallafi kuma bayan ma da amfani in kin kula da maganar kananzir an kashe how many billion of dollars akan maganar kananzir amma ba ka taba ganin kananzir a gidan mu yana sayarwa ba dalili ko shine an riga an mai da shi wani kabal a NNPC su suke sayar da kayan su su suke yaudaran yan Najeriya suke cewa wai akwai subsidy na wanda kuma babu shi saboda har yau talakan Najeriya yana sayan kananzir da tsada ya nuna babu shi wanda da mu mun ce da an sake wa mu yan kasuwa da mu kawo kananzir din inda ma talaka je dinga sayan kananzir a lita wanda bai fi naira 20 ko 30 ba To, faman da ake ta yi kenan. Ganin cewa kwanaki kalilan ne suka rage wa gwamnatin da ta shirya kasafin kuɗin. Sai na tambayi Abubakar Ali ƙwararre a harkar tattalin arziki ko gwamnati mai jiran gado za ta iya amfani da wannan kasafin kuɗin kuwa ga abin da yake cewa. Ai wato wannan kasafin kuɗin akwai wato kafafuwa da yawa shine ake cewa kele ko na tabbata wannan sabon gwamnati ta kama aiki tilas za ta tsaya ta duba ta sake nazarin wannan bajet ɗin. ta ciccire wasu abubuwan da ba su kamata ba a yi sabon gyara amma a yadda yake ba yadda za a yi sabon gwamnatin da yake neman canji yadda 'yan najeriya suke nema abubuwa su canja na hanyar samun aiki da gona da sauransu wannan kasafin ba za ta tsaya ba yanzu shi sabon shugaban kasa idan ya shigo ya karbi mulkin nan kasafin kuɗin nan yana iya sake maimaitawa ne ko kuma a'a neman ƙari zai yi kawai akan abin da aka yi eh a wato tun da an sa hannu ta zama doka so akwai abin da ake ce mata supplementary budget to shine shugaban kasa zai zo da duk wani gyare-gyaren da yake so ya yi zai wannan gyaran sai ya shiga da shi Allah ma ya taimake shi sak ɗin nan ya taimake shi da yake yawanci 'yan majalisan yanzu na na jam'iyyar shi ne rahotanni sun yi bayani cewa kamfanin da ta yi bincike akan ma'aikatar man fetur ta ƙasa Price House ta ce aiwa dokar da ta kafa ma'aikatar man fetur garan Bawul Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.